yayin zantawar tare da lauyoyi 'yan asalin jihar bauchi sanata bala muhammad kuma zababben gwamna mai jiran gado ya ce wannan matsalar 'yan sara suka da suka dami al'umma sun samo asali ne tun a shekarun baya ya ce kuma ummul aba'isin shine rashin aikin yi da zaman banza da ma matasan katutu inda ya ce gwamnatocin baya ne suka yi biris da al'amarin ya kara da cewa da zarar sun karbi mulki za su sama ma matasan aikin yi don kawar da wannan matsala tare da kuma aiki da jami'an tsaro ka'in da na'in da mata da maza dole ne kawo wani kuduri wanda zai sama al'umma sanyi kuma wannan maganar cewa sara an yi sara suka a gombe an ga abin da dan kwambo ya a nashi tsokacin a madadin lauyoyi guda hamsin da za su ba ma zababben gwamnan kariya a kotun sauraron kararrakin zaben da aka kammala a kwanan baya barista jibrin ya ce sun yanke shawarar hakan ne ganin yadda al'ummar jihar bauchi suka buƙaci canjin gwamnati ya ce ya zama musu dole su kare ƙuri'un jama'a da suka kada a yayin zaben gwamnan ce to za mu ba wa shi gwamna da aka zaba sanata mala muhammad yau kariya da lauyoyi da basu mutum ba don a kare wannan daga bisani gwamnan mai jiran gado ya yaba wa lauyoyin da irin jajircewansu don ganin an ciyar da jihar bauchi gaba baki ɗaya ya ce su ma a nasu shirye suke tsab don su kare kansu a kotun ƙarshen rahoton kenan adamu shehu labaran liberty daga bauchi